Dubai da kuma wannan musamman na Mamu Tumasu da ma'aikun musamman Tanfa da ke nan unguwar a jihar Tamuka a unguwar Jambulo a wannan gari mai albarka na jihar Kano wanda muke addu'ar Allah ya kara masa tsari Allah ya kara wannan gari albarka wannan cibiyar masallaci ƙarƙashin jagoranci babban malaminmu الشيخ محمد أول عبد الله الشيباني to? دان على كاي أمبتو حفظه الله ورعاه wannan masallaci mai albarka ya kamata ya kirawo ɗaya daga cikin manyan malamanmu ko wasu daga cikin manyan malamanmu da Allah maɗaukakin sarki ya azata wannan gari da su muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki a bisa wannan ni'ima don a gabatar mana da wannan muhadara muhadarar an yi masa take a tauhidu awwalan tauhidi shine farko duk sallarka duk azuminka duk hajjinka duk zakkarka in kai dan karuwa ne ka bada kudin kyauta ba ruwan Allah da su in ka da tauhidi kuma sai an san Allah shine Allah Laita da mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake tare da Allah ba wani wanda yake mataimakin Allah ba wani wanda yake dan Allah ko dan uwan Allah wannan shine ya kamata kowanne musulmi ya sa a ransa Sawahan annabi ne mala'ika ne dukkaninsu in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda Allah subhanahu wata'ala bai yi halitta mai girma mai daraja kamar annabi sallallahu alaihi wasallama bane amma ba Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne bawan Allah ne ƙur'ani ya tabbatar da haka shi kansa sunansa ya faɗi a gurare tsewa da suka shi bawan Allah ne don haka annabi mu bashi a matsayin sana annabi Allah mu bashi a matsayin sana Allah wannan shi zai cece mu ranar lahira shi zai ceci rayuwarmu duk musuluncin da babu tauhidi a cikinsa tashin hankali ne da musiba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك wannan fa an tauna tsakuwa ne don ayatar Allah ya san annabinsa ba zai yi shirka ba na tare fara ba dai ina shimfiɗa ne akan abin da za a tattauna a kai shine mu sa a rabu cewa za a yi magana ne akan tauhidi a tauhid awwalan Allah ya saka malam Abu Idris da alkhairi malam al ne la yu'arraf sananne ne ba buƙatar sanar da shi amma dai sai larura ta zance Sheikh Ali Yunus Muhammad Dr. ali yunus muhammad babban limamin masallacin juma'a na usman ibn affan dake ke gadon kaya kuma ɗaya daga cikin darorin cibiya tana na aisha wadda take sharaɗa layin police station mu'assis na makarantar na na aisha da sauran alkhairai kala-kala ya yi digirinsa na farko a jami'ar musulunci ta madina wadda yake birnin annabi sallallahu alaihi wasallama inda malam ya karanta kulliyatu shari'a daga bayan malam ke kasar sudan ya yi majistar ya yi har da tura phd a kasar sudan malam yana nan imna imam ne wa khatib yana zaune a birnin kano a kusa da nan unguwar malam makocin nan unguwar ne malam yana kuntau akwai cibiyarsa akwai masallaci da islamiyya anan dai malam yake rayuwarsa wannan shi ne a takaice sheikh ali yunus muhammad muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba shi taufiki a cikin abin da zai ainihin karantar da mu allah ya rubo da hannunsa allah ya sa albarka mu kuma allah ya sa mu cikin allah ne sami'una alƙaula fa yattabi'una ahsanahu bayan ya zama malamin mu kuma sheikh muhammad awal abdullah Shebani zai zai rufe mana ta'aliki wanda insha allah zai zama khitamuhu miskun bi idnillah atamakallahu tafaddal mashkuran ma'jura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 mune wa Allah ta'ala godiya da ya hada mu a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka yau muna sha uku ga watan da Sani shekara ta 1447 wanda ya dace da uku ga watan 12 miladiya 2025 a kamar yadda aka ambata masallacin Ammar bin Yasir a nan Jambulo domin tattaunawa akan wannan matashiya da malam ya ambace ta at-tauhidu awwalan tauhidi shine abu na farko da ya kamata dukkan musulmi ya sani tauhidi ne abu na farko da ya wajaba a kira mutane zuwa gare shi tauhidi ne abu na farko da ya wajaba dukkan musulmi ya sani kuma ya riki wannan shi ne maudu'in da za a yi fokaci kai insha Allah ta'ala mu sani cewa yana daga cikin ni'ima da Allah ya yi gare mu daga cikin ni'imominsa waɗanda suke ba su da iyaka wa in na ni'matallahi la tusuha mafi girman ni'ima gare mu shine yawan musulmi a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamata mu san wannan wannan ni'ima ce mafi kololuwan ni'ima da ya kamata mu yi wa Allah ta'ala godiya a kanta sannan kuma yana da kyau mu sani ita wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma mai daraja al'ummar da Allah ya ce kuntum khaira umma ya zabe ta kuma ya sanya ta wato mai daraja mai daukaka a cikin dukkan al'ummomi to kuma Allah tabaraka wata'ala ya jarrabu wannan al'umma kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko zai jarrabe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba wata rana yake gaya wa sahabbai kuma tako ne gare mu baki daya a wannan al'umma yace inna wa inna ummatukum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha wa inna ummatakum hadhihi bakin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ku saurara ku ji ita wannan al'umma ta ku ita ce al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyar ta a farkonta an sanya amincinta da kwanciyar hankali a farkonta sai yace wa sayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha kuma karshen ta abin da zai shafi wannan al'umma shine balagun jarrabawa mai girma sai ce wa umurin da al'amuran da tunkiru na a za ku yi inkari ku gani kusanci a kuma ba daidai ba ne ya saba wa abin da yake na ka'ida ta wannan addini wannan bala da ma'aikin Allah ya ambata sallallahu alaihi wa sallama wanda zai shafi wannan al'umma iri biyu ne bala'i na farko shine fitintunu na yaƙe-yaƙe da za a zubar da jini bala'i na biyu shine fitina da za ta auka cikin addinin bayan kace sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu daga nan fitina ta zubar da jini ta fara abin da ya biyo baya shine fitina da ta auka cikin wannan addini har aka samu ƙungiyoyi na ɓata waɗanda suka karkatar da ainihin al'umma daga asalin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wannan al'umma an samu shi'a waɗanda suke da'awa suna bin ko goyon bayan ahlul baitin nabi alaihi salatu wassalam suna goyon bayan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa lokacin da sayyidina Ali ya zama khalifa aka samu sabani da mutanen Sham aka samar da wannan kungiya ko aka samu shi'a wanda suke da'awa cewa su suna goyon bayan sayyidina Ali ko kuma iyalan gidan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama daga nan aka samu khawari wadanda suka yi tawaye suka yi fito na fito da khalifa sai na Ali na Abi Talib aka yi yaki da su a wannan lokaci an sa kungiyoyi irin kadariya da murji'a kadariya sune wanda suka yi suke kore kaddara suna cewa al'amru gunuf babu kaddara aka samu murji'a suna cewa ai in dai ka faɗi kalmar la'ila a illallah ce ka duk abin da dama kai la yadurru ma iman zambun ko ma'asiya daga nan aka samu wannan mafi girman fitintunu kuma al'umma ta fada cikin wato al'amuran da kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa za ku gani za ku yi inkari lalle mafita daga dukkan wata fitina shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi shahararre hadisin Irbad Ansari Allah ya kara masa yadda lokacin da ma'aikin Allah ya hudu ba sai usikum bi taqwallahi azza wa jalla mafita daga dukkan fitina shine takawa haka ma ikin Allah ya wasiya kuma wasiya ce ta Allah walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah takawa tsoron Allah tsayawa akan tabarkin da Allah ya koma yake sallallahu alaihi shine mafi girman ko ita ce mafi girman hanya ta mafita daga dukkan wata fitina sai yake wasam'i wasta'a da ji da biyayya ga shugabanni sannan ma'aikin Allah sai bayyana mana irin al'amura da za su kasance na fitintunu wa innahu man ya'shi minkum fa sayara ikhtilafan kathira wannan ikhtilaf shine dai abin da na faɗa na samuwar waɗannan kungiyoyi da suka bauɗe gabarin hanya ta daidai sai manzon Allah ce fa alaikum bi sunnati to ina horon ku ina umarta ku ku riko da sunnata shine abin da zo da shi ta barkina wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawali ku riko da su da gaske ku yi riko da tafarkina da tafarkin sahabbaina wa iyyakum kuma ina gargadin ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa muhdathatil umur ku ne ga kagagun al'amura a cikin addini fa inna kullu bid'atin dalala domin dukkan bid'a bata ce yan uwana lalle wana al'umma a yau mun samu kanmu a yanayin da ya dace wannan mawdu'i mu yawaita tunatarwa a kansa da jan hankali akan abin da ya shafi tauhidi akan abin da ya shafi aqida akan abin da ya shafi inganta imani domin shine abin da yake wajibi a duk akan dukkan mukallafi Allah ya fikan mai ahlali tun mu anan bisa al'ada shine littafin da ake fara karantawa to yana tunatar da mu yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi sai ke tafhimu imani farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine inganta imani shine sanin Allah shine riko da al'urwatul wuska ita ce la ilaha illallah riko da aqida ingantacciya ta cewa Allah makadaiki ne shi daya wanda yake lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shine ar-rabb shine rabbul alamin ubangijin bayi wanda ya halitta dukkan abin da kake gani a cikin wannan kauni Allah shine al-ilah wanda yake abin bauta shi kadai babu wani abin bauta da dacewa da cancanta sai Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye da sifofi domin yace Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin sanin Allah shine abin da yake wajibi akan dukkan mukallafi gyara aqida inganta tauhidi shine abin da yake wajibi akan dukkan mai kira ya kira mutane zuwa ga ainihin gare shi idan mun ce aqida sannan muka ce imani sannan muka ce tauhidi muna kewayawa ne akan abu daya domin mun ce imani shine yarda da cewa Allah makaɗaici ne Allah shine abin bauta da dacewa Allah shine mahalicin dukkan bayi shine imani yarda da wannan kuma wannan dai shine tauhidi tunda tauhidi daga kasancewar Allah wahid al-ahad aka samu tauhidi makaɗaici kuma idan mun ce aqida ta game wannan baki daya domin ma'anar aqida kudiri abin da ka ƙudurce a ranka ka yarda da shi an gane ko wannan shine aqida saboda haka duk wani lafazi da muka ambata ko mu ce aqida ko mu ce tauhidi ko mu ce imani abu ɗaya ne abu ɗaya ne abin da ake nufi shine dai sanin Allah makaɗaici da kuma riko da aƙida ta cewa Allah shi kaɗai shi ne abin bauta ba waninsa ba shi ake bautawa shi ake neman taimakonta shi ake dogaro gare shi wannan ita ce aqida ɗan uwana wannan aqida da muke ambata wannan imani shine abin da yake wajibi akan dukkan mukallafi ya fara sani kamar da ɗan uwa ya faɗa sai al ka sani cewa duk abin da mutum zai aikata in bai samu wannan shimfiɗa ba bai samu wannan gishiɗi ba to ya zama kamar gini ne akan toka kamar gini ne akan ruwa ba inda za a je inganta imani sanin Allah kuma riko da wannan imani da wannan aqida din da tsayawa akai har zuwa gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ɗan uwana mu sani cewa wannan tauhidi wannan aqida akan ta Allah tabaraka wa ta'ala dalilin ta Allah ya halicci dukkan ainihin wato aljanu da mutane domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a dalilin tauhidi Allah ya aiko manzanni Allah ya saukar da littattafai wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut kowace al'umma mun aiko musu da manzo wa in ummatin illa khala fiha nadhir kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo menene abinda Allah yake aiko da manzannin sakon da suke zuwa da shi a na'budullah ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu at-taghut ku ne tantance duk abinda ake riko abin bauta in ba Allah ba yan uwana at-tauhidu awwalan tauhidi shine abin da yake wajibi mutum ya sani da farko tauhidi shine abin da yake wajibi a kira mutane zuwa gare shi duk wani mai da'awa idan bai kira mutane zuwa tauhidi ba to duk abin da zai kira su zuwa gare shi ainihin bai kira su zuwa ga hakikanin abin da yake ya kamata su sani ba kamar yadda dan uwaye faɗa duk abin da zaka gaya wa mutane in ba san Allah ba in ba tarki Allah a matsayin shine ubangiji maka dauki abin bauta ba duk abin da zaka yi Allah ta'ala baya bukatar shi duk abin da zaka yi Allah ba zai karba ba bal za ta zama cikin wanda Allah yake amilatun nasiba za ta yi aiki na wahala amma a gobe kiyama na naran hadiya za ta ga wuta mai ke balbadan ne don babu ginshikin da Allah yake karba aiki don shi shine tauhidi saboda haka at-tauhidu awwalan tauhidi shine abu na farko da ya kamata mu sani shine abu na farko da ya kamata mu karanta mu karantar da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'umma baki daya tauhidi shine abin da yake wajibi duk abin da za a yi wa mutane wa'azi akai a yi shimfiɗa da tauhidi haka ya kamata duk abin da za a karantar duk wani wa'azi da za a yi ya zama an buɗe shimfiɗar sa da magana akan tauhidi saboda muhimmancinsa saboda shi ne larura ainihin ga dukkan mai bauta ga dukkan wanda yake nema ya samu rayuwa mai kyau a duniya ya kuma samu rabo a lahira in ba tauhidi duk abin da za a yi sunansa shirme sunansa babu domin Allah ta'ala ba ruwan shi duk abin da za a yi na na insha Allah ya kare yadda a gare ta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da wani mutum shahararre mai kyauta mai aikin alheri a zamanin jahiliya take ya ma aikin Allah Ga wani. a zamanin kafin zuwanka kafin musulunci yana alheri kaza yana alheri kaza yana alheri kaza yanzu zai samu rabo a wajen Allah bisa abin da ya aikata sai manzon Allah ya ce a'a wuta zai shiga fa innahu lam yaqul yawman duma abi taba cewa ba rabbi firli zambi ya Allah ka gafarta min bai yarda Allah ba bai san Allah ba duk alherin da yayi Allah ba zai karba ba saboda me bai da tauhidi ba bai shimfida aikinsa akan tauhidi ba saboda haka yan uwana tauhidi shine abu na farko da ya kamata muhimmatu wajen sani muhimmatu wajen fahimta da kuma yin aiki da shi mu gyara aqidar sannan kuma mu yi aiki akan tauhidi zan littafa wasu al'amura wanda ke nuna muhimmancin tauhidi da muke ambata muhimmancin aƙida muhimmancin gyara imani akan dukkan musulmi abu na farko shine mu sani cewa wannan kauni baki ɗaya da muke rayuwa a ciki an ce alkaun ma'ana wannan ƙasar da muke ciki da duniyar nan da abin da yake samanta baki ɗaya mu sani cewa da aƙida ne da tauhidi ne kaunin nan yake ingantuwa yake zamowa ainihin yayi ya inganta bayi su rayu cikin aminci da kuma kwanciyar hankali duk yayin da aka ce ainihin mutane sun auka cikin shirka babu tauhidi to ko shakka babu rayuwarsu ba za ta inganta ba a cikin wannan duniya ko shakka babu ba za su samu wato ingantuwar al'amura ba bal ma aka fi zai kasance komai zai lalace al'amura ba za ta kyau ba wannan kauni da kuke gani duniyar nan baki daya sama da kasa ta zauna ne saboda tauhidi ta tsaya waje ɗaya ne saboda tauhidi dan da ba tauhidi da al'amura sun lalace shi yasa ma Allah tabaraka ta'ala ya kira mutane zuwa ga ainihin gargadi cewa an gina wannan kauni akan tauhidi kada su lalata shi domin in an kawo shirka abinda yake aka san tauhidi to zai lalata baki ɗayan tsari na wannan kauni baki ɗaya na wannan duniya saman ta da ƙasar shi yasa Allah yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa ya ku mutane bayan an inganta ta da mai aka inganta ƙasar da tauhidi da sanar da mutane Allah shine abin da ya inganta wannan duniya baki ɗaya saboda haka Allah yake kada ku rusa wannan duniya ku bata ta da abin da yake na shirka domin shirka tana lalata wannan duniya Allah ya saukar da bayi akan imani da tauhidi duk wanda ya karkatar da wannan aqida zuwa ga shirka to lalle ya bata tsari na wannan da kauni da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora bayi ko ya saukar da bayi akan wannan duniya yace wad'uhu tama khawfan wa tama'an sannan ku bauta wa Allah kuna masu tsoron hukumarsa kuna masu kwaɗayin rahamarsa sai ta inna rahmatallahi ainihin karibun minal musulmi kuma kusa ne rahmar Allah tana kusa ga masu insani masu ihsani sune wanda suka bauta wa Allah shi kadai ba ta riki kowa ba sai Allah duk wanda ya kawo shirka a bayan kasa ko ya aikata shirka to yayi abin da yake na fasadi sai Allah ta wa ta'ala shi yasa annabin Allah ainihin annabi shu'aib yake kiran mutanen shi zuwa ga ainihin abinda zai gyara wannan duniya baki daya a rayuwarsu ya Allah ya bamu labari yace wa ila madyan akahum shu'aiban Allah ya aika wa mutanen madyan dan uwansu annabi shu'aib qala abinda yake da su ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku Allah shi kadai dan ba ku da wani abin bauta in ba Allah ta'ala shi kadai ba kad bayyana sun min rabbikum shaida da hujja ta zo muku daga ubangijinku domin an zo musu da ainihin littafi manzo yayi musu bayanin waye Allah wane ne mahaliccin waye waje musu bautawa me ya kamata su yi dan samu rayuwa ingantacciya kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Allah ya yanke muku ya hanzari ya aiko muku da manzo dan yayi muku bayani sai yace fa awful kayla wal mizana ku cika ainihin sikeli da mizani sai yake wala tabakhasun nasa ashya'ahum ku daina tawayewa mutane haƙƙinsu sai yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta an inganta ta me barna shine rukun wannan Allah domin kaga abin da yake farko shine me ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wannan shine barnar da suka fara yi shine karkatar da ainihin bautar wani Allah suka bar bautar Allah suka kauce ga bar bautar Allah wannan shine mafi girman barna da suka aikata sannan kuma wannan ya haifar da duk wata barna da ke biyo baya domin bayan shirka ya ba wani zanibi la zan ba da shirk inda aka yi shirka to kuma an gama aikata laifi mafi kololuwa amma sai ya fara ambata musu su na cewa shirkan nan taku ta haifar muku da waɗannan barna shine ainihin tauye ma'auni shine cutar da mutane shine zalunci saboda haka yace wala tusidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin har in kun zanto masu imani to ku koma zuwa ga bautar Allah shi kadai ku gyara halayen saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabi Adam a bayan wannan kasa kuma ya masa alkawari na aiko masa da shari'a shine tauhidi shine shari'ar da 'ya'yan annabi Adam za su kasance akai tabbata har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya bar wannan tafarki na annabi adam alaihi salam da ya koya wa 'ya'yansa ya koma wani abin daban to ya bar asalin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin tsara wannan duniyar akai shi yasa ma Allah ta'ala ya bayyana cewa aikata shirka za ta iya rusa wannan duniya baki daya aikata shirka za ta sanya duniyar nan ta lalace baki shi yasa ce wala tufsidu fil ard yin shirka barin tauhidi zai lalata tsarin wannan duniya baki daya domin ya bayyana waɗanda suka riki ainihin wani Allah a matsayin abin bauta Allah ya ce dangane da su ya ce wa kalu walada mushirikai ko nasara ko yahudawa ko mushirikai da yawa suna da awar cewa Allah ya riki mai da wa kalu takaza walada sai ce laqad sun shay'an idda kun zo da abin da yake mafi girma a cikin muni sai yake takadu samawa wannan abin da kuke faɗa ce Allah ya rikida kuka jingina wa Allah shirka takadu samawa ya na minu kamar sammai za su kekkece su tsagi wa shakkun al kasa ta keke wa takhiru al-jibalu haddan duwatsu su tarwatse su zube dan me adda'u lirrahmani walada dan sun jingina wa Allah da sai ke wa mai bari lirrahmani an yattakhidha walada Allah bai tantanta ba ya rikida domin wannan abu ne wanda yake ya koru gabarin Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya rikida baya bukatar wannan domin katawa ce rikadda ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake mawadaci wanda yake baya bukatar kowa baya bukatar komai sai yake in kullu man fis wasu wal ardi illa ati rahmani abidan duk kowa da ka gani sama da kasa bayan Allah ne Allah shine mahalicin su shine ubangijin kaga wannan yana nuna cewa shirka tana iya rusa duniya baki daya dan yace ta kasu samawat tafattarna minhu wa tanshaqu al-ard wa takhiru al-jibalu haddan Allah ta'ala bisa ya yasa duniya nan bata lalace baki daya ta rushe ta lalace ba dan me shirkar da ake wa Allah bayan kasa amma shirka da ake kira a jingina wa Allah kishiya ko a ce ya kina ko mata yana iya rusa wannan kauli baki domin barna mai girma saboda haka shirka abu ce wacce take mai muni wacce take iya lalata wannan rayuwa ta wannan kauni baki daya kenan tauhidi shine abin da yake zaunar da wannan duniya da kuke gani lafiya shine abin da yake rike da wannan duniya ta zauna lafiya abu na biyu uwana wannan akida da ya wajaba mu sani ita ce da'awar da dukkan annabawa suka zo da ita duk wani annabi abin da yake kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi shine sanin Allah shine imani kamar yadda muka karanta aya a baya cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni ne baki daya da kira zuwa ga wannan tauhidi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at shine aikin da annabawa suka zo yi baki daya dukkan annabawa kowane abin da yake kiran mutane ya kawo i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba wani abin bauta in ba shi ba shine kiran da annabawa suke yi kuma duk wani mai kira da yake kira zuwa ga Allah wannan shine awwal wajib da dukkan mai kira ya kira mutane zuwa ga tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aika da Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman a matsayin mai da'awa mai yake da shi innaka ta'ti qauman ahla kitabin zaka je wajen wasu mutane suna da littafi ma'ana suna kan addinin yahudanci ko nasara falyakun awwala ma tadum ilayhi shahadatu Allah ilaha illa Allah farkon abin da za ka ga musu shi ne ka ce da riƙe Allah shi kaɗai a matsayin abin bauta kada ta haɗa wani da Allah tabaraka ala a cikin bauta wannan shi ne da'awa ta dukkan annabawa abin da suke kiran mutane zuwa gare shi kenan saboda haka wannan shi ne awwal wajibin akan dukkan da'iya mai kira ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kira mutane zuwa ga hanyar Allah sanin Allah da bautar Allah shi kaɗai. da ba wa Allah hakkinsa shi kadai ba tare da jingina masa kishiya ba wannan shi shine da'awar dukkan ainihin manzanni dukkan masu kira abinda suke kira zuwa gare shi kenan ɗan uwana tauhidi ne abu na farko da yawa da ba mu sani Don me saboda a kan shi ne ake karba aiki kamar abin nan asar na kawo hadisin na na isha cewa dukkan wani aiki da mutum zai yi in bai gina akan asasi da ginshiki na tauhidi ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi wannan aikin ba kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake fata ya gamu da Allah ya samu takayya a wajen Allah falyamal amalan salihan yayi aiki aiki nagari aiki nagari shine wanda yake ya kunshi ikhlasi yayi dan Allah shi kadai sannan aikin da Allah ya koma zo ya koyar da bayi yayi aikin wato nagari ya zamo ya yi ikhlasi sannan kuma ya yi yadda aka koyar yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kada ya hada Allah da wani a cikin wannan aiki kada ya hada Allah da wani a cikin wannan aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan duk wanda ya wannan aiki shine Allah yake karba amma duk wanda bai inganta tauhidin sa ba bai gyara imanin sa ba ma'ana ya tudanya imani da shirka to wannan ya zama azzalimi Allah ba zai karba ayyukansa ba Allah ba zai karba aikin sa domin aikin da ba a gina akan tauhidi ba ba a gina akan ingantaccen imani ba watsaccen aiki ne Allah ba zai karba ba Allah baya karban irin wannan aiki shi yasa Allah ke man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa yake wa huwa mu'min dukkan wanda yayi aiki nagari wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aiki na kwarai min zakari namiji ne a unsa ko mace to wannan yake fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna naqira so ne za a Allah zai shigar da su gidan aljanna sannan ba za a zalunce su ko mun kankantar al'amari abin da suka yi Allah zai karba dan ne saboda imani suka fada ginawa sannan suka gina aiki na kwarai akai Allah baya karba aiki sai idan an gina aikin akan imani ingantacce akan aqida kyakkyawa wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wanda yake son rabon lahira kuma ya yi aiki don wannan rabon wata ala sa'ayyaha kana son ka samu a lahira to sai ka yi aiki amma aikin akan me ake ginawa wa huwa mu'min sai kana da imani wa man arada al-akhirah duk wanda yake son zama rabo a lahira to sai yayi abu guda biyu wa ta'ala sa'aya sai yayi aiki lahira sai an mata aiki amma aikin wani iri wanda aka gina akan ingantacciyar aqida akan imani da Allah shi kadai akan ingantaccen imani wa huwa mu'min alhali yana mai imani fa ulaika kana ta'ihum mashkura Allah zai karba aikin su kuma ya saka musu domin Allah mai godiya ne ga wanda ya aiki saboda haka duk abin da mutum zai aikata dole sai ya inganta imani ya zo a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da zai fita yakin badar ya fita da sahabbai sai ga wani ya biyo baya shi kuma mushiriki ne ba musulmi ba amma jarumi ne sananne wajen jarinta da yawa daga cikin sahabbai sun san wannan mutumin sai suka yi murna cewa wannan jarumin aka fita da shi jari ne bayan an fita sai ma'aikin Allah ya gan shi sai ya ce da shi wa kala lahu shi mutum ya zo don manzo Allah yake ji'tuka yadda li atba'aka wa usiba ma'ak na zo in bi ka dan in samu ganima tare da kai tunda za a je yaki na zo in bi ka dan in samu ganima tare da kai sai manzo Allah da ya ganshi sai ya tambaye shi yake tu'minu billahi wa rasuli kai imani da Allah da manzon Allah tu'minu billahi wa rasuli kai imani da Allah da ma'aikinsa qala la yafi a ban imani ba fa qala sai ma yake Allah ce farje ko ma ka kyale mu falan asta'inu bi mushrik ba na bukatar taimakon mushrik ko ma kai tafiyar ka ba na bukatar ka sai wannan mutumin yake tafiya ya kuma zuwa wajen manzon Allah karo na biyu sallallahu alaihi wasallama yake cewa nazo in bika li usiba ma'ak dan in samu ganima tare da kai sai manzon Allah ya kuma tambayar sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace tu'minu billahi wa rasulihi ka yi imani da Allah da ma'aikin Allah ya ce la ban imani ba ya ce yarda kuma falan asta'ina bi mushrik ba ma bukatar taimakon mushriki har da uku a ƙarshe sai yake cewa ka yi imani da Allah da ma'aikin Allah kala na. sai ce yanzu na yi imani sai ya ce ta taho mu tafi tun da ka yi imani ma'ana duk abin da za ka aikata in ba imani to ba zai ma amfani ba kamar yadda na haka yi to hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda saboda haka tauhidi yana da matukar muhimmanci musanci saboda mu sani cewa duk abin da za mu aikata na aiki yana ginuwa ne akan tauhidi in akwai ingantuwar aƙida to shi ne Allah ke karba aikin amma yayin da aka kasance bisa gurbatacce aƙida duk aikin da za a yi Allah baya buƙata wannan aiki kuma Allah ba zai karɓa ba bare kuma yayi sakayya akan din wannan aiki kamar yadda na bayyana mutum zai zanto yayi aiki amma zai zamo amilatun ne na siba yayi aiki sannan kuma ya yi wahala ne Allah ba zai karba ba gobe kiyama sai ya shiga wuta ta naran hamiya Don Allah ba ya karba aiki sai a wajen ainihin wanda yake mai ingantaccen imani Yan uwana a tauhidi ne muke sanin waye Allah kamar yadda dan waye faɗa sai ka san tauhidi Za ka san wane ne Allah domin Allah ya yi bayanin kansa a cikin alkur'ani cewa shi ne ubangijin bayi shi ne mahalicin dukkan halitta Shi ne wanda yake bayi suke da bukata zuwa gare shi kuma baya bukatuwa zuwa ga bayi duk abin da zamu yi na ibada dukkan bayi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Allah ce inda farkon mutane da karshen su farkon aljani aljanu da karshen su baki ɗaya ta tattara wajen bautawa Allah wannan ba zai ƙara Allah komai ba a cikin mulkin Allah ya ma za da zarika fi mulki shay'an baya bukatar wani ba wajen bayi mawadaci ne shi bayi ke da bukatuwa zuwa ga Allah sannan kuma da a ce na farko cikin aljanu da mutane haddi zuwa na karshen su za ta buge zai ce ba za ta bauta wa Allah ba yace ma nan kasa zalika mai wuce shi amma zai tauri komai a mulkin Allah ba kenan duk bautar da muke yi muna yi ne dan kanmu mu ke da bukatuwa zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid shi mawadaci ne abin yabo wanda ba ya bukatar komai a wajen kowa to mu san Allah cewa shi ne mahalicin kowa da komai shi ne mai iko shi ke halitta al'amarin bayi yana hannunsa shi ya halice mu kuma ga manufar da ya halice mu wannan shine abin da ake nufi a gida sannan mu san kuma gare shi zamu koma a ƙarshe kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa zai mana hisabi a gobe kiyama kuma kowa zai ga abin da ya aikata na ayyukansa sanin wannan ne abin da yake wajibi akan dukkan wanda yake shi musulmi ne shine abin da yake wajibi akan bawa ya sani kuma ya tsaya akan wannan ya aiki akan kan wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce mu ya nuna ikonsa da kudararsa a cikin halittar mu baki mu ɗan adam da ragowar halitta domin Allah ya gaya mana yace inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli nahari la ayatin li ulil albab aya ce halittar sama da kasa da abin da ke cikin su ga ma'abota hankula aya ce ma'ana ka kalli sama da yadda Allah ya halitta sama ka kalli kasa da yadda Allah ya halitta kasa wannan ayoyi ne ga masu hankali Za ka san Allah shine Allah Za ka san Allah shine mai girma ya ce ma Allahu akbar to kalli sama za ka san Allahu akbar kalli kasa kaga yadda bayi suke gine-gine a kasar nan abin da ke kanta amma ba taba ko motsawa ba ka kalli sama da fatanta inda za ka kewaye duniya ita dai za ka gani haka take haka Allah ya yi ta sai ce wafi an fusikun a fala da wasirun kalli kanka kai dan adam yadda Allah ya halice ka duba idanuwanka duba yadda kake shakar numfashi duba yadda kake ji ji yadda kake gani ji yadda kake halittar ka baki daya kowane abu daya daga halittar ka baki dayan jikinka inda za ka tambayi wanda suka karanta physiology shine halittar ɗan adam kowane tun daga kan yatsarka ta hannu zuwa yatsarka ta ƙafarka kowane abu ɗaya a jikinka akwai aya ta Allah a ciki shi yasa Allah ke wafi anfusikum yanzu misali ka ɗauki ido guda ɗaya. ka tambayi likitan ido ya gaya maka abin al'adabi da yake idan ka tambayi likitan kunne ya gaya maka abin al'adabi wato Allah ya gaya mana lalle akwai abin wa'azi a cikin halittar mu yan adam sannan Allah ya yi mana nuni zuwa ga ragowar halittunsa daban-daban don musan waye Allah wannan duka shi ke ƙara ƙarfafa aƙida kasancewa lalle Allah shi ne Allah ka girmama Allah kasancewa lalle Allah shi ne wanda yake abin wato bautawa shi kadai wanda yake abin kadaitawa cikin bauta ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi surati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril a cikin halittar da Allah ya yi masa a cikin asalin halittar malaika lahu wa lahu 600 jina yana da janani shine fukafukai 600 malaika jibril cikin halittarsa da Allah ya yi yana da fukafukai 600 lahu 600 jana yana da fukafukai malaika jibril 600 yake kullu janahin minha tasaddal ufuq kowanne daya cikin fukafukan malaika jibril zai ainihin wato rufe baki ɗayan ufuk shine wannan samaniya da kake gani idan ya rufe da fuka fukafikinsa guda ɗaya ba abin da za a gani a wannan sama saboda girman halittarsa wannan mala'ika jibril ke Allah ne ya halarci mala'ika jibril ba iya mala'ika jibril ba ya zo a cikin hadisin abu dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace uzina li an uhaddita an malakin min mala'ikatillah Allah ya bani izini in ba ku labari game da wani mala'ika cikin mala'ikun Allah min hamalatil arsh cikin waɗanda suke rike da al'arshin ubangiji yake na ma baina shahmati uzni abin da ke tsakanin ainihin fatar kunnan wannan mala'ika ila atiqihi zuwa kafadarsa masiratu 700 am tabi'a ce ta shekara 600 masiratu sab'i mi'ati am daga shahabatu udni zuwa kafadan mala'ika kai yanzu ka surata kai tunanin ya yake wannan mala'ika wannan halitta ce daya da Allah ya ba mu labari daga cikin halittan Allah yace a gaya mana manzo Allah yace ubi nani an ba ni izini in gaya muku in ba ku labari dan ku me waye Allah wannan shine Allah zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku mana idan ka kalli kanka a yadda kake ai baka san komai ba a cikin ainihin wato wama ya'lamu junud rabbika illa huwa baka san komai ba kai yanzu yadda kake ganin kanka to akwai halittun Allah wanda ya halitta irin waɗannan bala'i. dan me duk ana gaya maka wannan ne dan ka san Allah kuma ka kiyayi Allah ka riƙe Allah shi kadai a matsayin abin bauta ka riƙe Allah shi kadai shine wanda zaka nema a wajen shi dan shi yake da shi ne mai iko shi ne mai karfi in kana neman tsari ka nema a wajen Allah kana neman taimako ka nema a wajen Allah za ka dogara ka dogara ga Allah domin shi ne abin dogaro shi kanai yan uwana wannan aƙidar da yake ita ce wajibi na farko da yawa wajaba mu santa mu rike ta mu kira mutane zuwa gare ta mu karantar da kawunan mu da iyalan mu akan ta ita ce aƙidar da idan aka samu sabanin ta shine shirka to al'amura duk sun lalace komai zai lalace Allah ta'ala ya bayyana cewa shirka ita ce mafi girman zunubi kuma baya yafe ta duk wanda ya mutu akai Allah ba zai yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko dan wannan lalle al su awwalan ya kamata a fadakar da mutane akan aqida duk wanda ya mutu akan shirka Allah yake ba zai yafe masa ba dan wuta ne innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya mutu akan shirka Allah ya ce haram ba zai shiga aljanna ba lalle kuwa in haka ne ya wajaba fadakar da mutane akan muhimmancin tauhidi da kuma hatsarin shirka domin shirka tana rusa dukkan ayyuka tana jefa bawa cikin bala'i duniya da lahira mun karanta a baya mun faɗi cewa shirka tana lalata tsarin dukkan wannan duniya rahama ce ta ubangiji ya sa ba duniyar nan tuni ta lalace ba domin ya faɗa game da waɗanda suka ce yana da ɗafi ya rigida cewa ta kanu ya tafattar da minhu wata shakkun ar wata khirul jibalu haddar an da'u lirrahmani walada ya ce umar in baƙi rahmani! an yattakhiza walada bai dace ba babban laifi ne a ce a jingina wa Allah shirka in an yi haka to lalle kaɗan ya rage duniyar nan duk ta lalace baki ɗaya aqidan nan ita ya wajaba mu santa kuma mu kira mutane zuwa gare ta mu karantar da ainihin al'umma akan wannan aqida mu sani cewa tauhidi shine abin da yake wajibi akan kowa ya sani shine abin da yake wajibi kowa ya rike kuma ya kiyaye aka san tauhidi wanda shine shirka domin babban asara shine shirka babban zalunci shine shirka domin Allah yake inna shirka la zulmun azim lalle shirka shine zalunci mafi girma kuma mu sani cewa duk wanda ya mutu akan shirka ya mutu akan ainihin tabewa da lalacewa yan uwana daga cikin muhimmancin sanin wannan tauhidi da riko da shi da kiran mutane zuwa gare shi da kuma sanin muhimmancin sa ya kamata ya zamo tun yara suna ƙanana ya kamata a rika lakanta musu sanin Allah da sanin tauhidi haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama ga hadisin Abdullahi ibn Abbas saboda muhimmancin tauhidi manzan Allah yake koya wa Abdullahi dan Abbas ya dora shi akan abin hawa yana ɗan shekara goma ɗan yaro ɗan shekara goma amma ma'aikin Allah ya koyar da shi ginshikin tauhidi yace ya gulam inni ka kalimat ya kai wannan matashi ɗan yaro zan koyar da kai wasu kalmomi ya yahfazka ka kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah za ka samu Allah kusa da kai ya dinga gaya mata ainihin idan ka anta fas'alillah in za ka yi roƙo roƙi Allah shi kadai shi yake da abin da zai baka ba roƙon wani Allah shi kadai ake roƙa wa idan ta anta fasta'in billah in za ka taimako ka nema a wajen Allah shi kadai shi kadai zai iya ka. yake wa'alam annal ummata ka sani dukkan al'umma dukkan mutane law istama'at da za su hadu baki daya ala an yanfa'uka bi shay ta amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay qad kataba Allahu lak ba wanda zai yi amfani da kai sai abin da Allah ya rubuta maka wa in ko da za ta duba baki daya dukkan ɗan adam mutane ala an yadurruka bi shay dan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk ba abinda za zaka yi maka sai abin da Allah ya hukunta zai same ka ka duba yadda yake koya wa yaro karami wannan aqida da haka ya kamata yara kanana a rika karantar da su sanin Allah cewa Allah shi kadai ake neman yardarsa shi kadai ake neman kusanci zuwa gare shi shi kadai ake neman wato rahamarsa ba wani ba shi kadai ake roƙo ake neman taimakonsa ake neman agaji a wajensa in tattaghishuna rabbakum fastajaba lakum yayin kuka shiga musiba kuka shiga rinji kuna neman dauki da agaji ne daga wajen ubangiji ku kuma yana amsa muku yayin da ku kiraye shi wannan ya kamata a karantar da yara kanana tun suna kanana dan dan muhimmancin tauhidi haka manzo Allah ya aikata sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da Abdullahi bin Abbas yana nan shekara goma kuma shi kada ya karantar amma yau ga wa'azin ya zo zuwa gare mu abdullahi na abbas ke isar da wannan koyarwa ta manzon Allah gare shi zuwa gare mu don ya nuna mana muhimmancin lalle tauhidi shine abin da yake wajibi kowane ainihin yaro karami a karanta da shi yana yaro karami ya bude baki da la ilaha illallah muhammadur rasulullah in yayi wayo a nuna masa ma'anar menene ma'anar la ilaha illallah shine babu abin bautawa da dacewa la ma'budu bi haqqin illallah ba abin bauta da dacewa da tantata shi Allah shi kadai a koya masa ma'anar shahadati anna muhammadar rasulullah me ma'anar annabi muhammad manzo Allah ne shine ta'atu fi ma amara in yayi umanni a bi umarninsa wa tasdiqu fi ma akhbara in ya bada labari a gaskata shi sannan wa tinabu ma nahanu wa zajara in yi hani a a koya wa yara tauhidi su san waye Allah sannan kuma san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa shi bawon Allah ne ko manzon Allah ne mai daraja da Allah ya zabe shi ya bibita shi akan bayi ya aiko shi a matsayin manzo kowa a bashi matsayin da Allah ta'ala ya bashi mu sani cewa tauhidi ne yake tsora mutane a kan kyawawan ɗabi'u da halaye mutanen jahiliya lokacin suna kan shirka ba a kan tauhidi ba sun kasance mafiya bauɗewa ga barin hanya ta daidai saboda shi tana sa mutum ya yi abin da yake mafi muni ka zo mutanen jahiliya saboda suna tunanin cewa wani yana iya gadon musu da talauci in sun haifi ‘ya'ya da yawa ko kuma a'a in sun haifi ‘ya mace ba ta da amfani don me saboda ai wahala ce ba ta iya yin yaki ba ta iya zuwa kasuwanci ta yi doguwar tafiya ba ta a'a kallon ta ita kan mahaifinta saboda haka me ya kamata a yi in sun haifi ‘ya mace sai sai su binne ta sai Allah ya ba mu labari me ta ke yin haka saboda shirka ta dode musu hankali shirka ce take sa mutum ya kauce gabarin hanyar ta daidai ya zama ɗabi'unsa duk ba su da kyau Allah ya ce wai da bushira azum bil uta dalla wajhu mutawaddan wa huwa kadai yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi yana kokarin kare kansa ya so a ganshi a ce masa ka samu haihuwa dan me ya mace aka haifa masa wai ne yasa suke yin haka suna ganin yaya mata ba su da amfani saboda me suna ganin cewa ai wahala ce kawai talauci za ta gadan musu sai Allah ya ce ba haka bane ba haka bane arziki na Allah ne ba na wani ba shi yake azurta wanda ya ga dama tunaninsu na cewa ta saurin cewa ya'ya suna haifar da talauci yace a'a yace wala wadanda kuma ko dai da imlaki ko min imlaki a wani waje na nahnu narzuqukum wa iyyakum arzikin ku da nasu da a wajen mai yake da haka arziki a wajen Allah yake shi kadai a wani wajen yake nahnu narzuquhum wa iyyakum arzikin su da naku da a hannun mai yake domin mai dodewar basira ta mushriki sai dauka ai arziki ainihin an yawa ana cinye arziki amma Allah yake a arziki na Allah ne kuma da ya halicce mu duk wanda ya zo ainihin wannan duniya arzikinsa yana hannun Allah arziki na Allah ne kuma kowa Allah ya ajiye masa arzikinsa innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha kowa yana da arzikin da Allah ya rubuta masa kuma sai Allah yake lalle ku sani babu wanda zai mutu ibar duniyar nan sai ya cinye arzikin da Allah ya rubuta masa to kaga dabi'a ce ta shirka ta sa hankalin su ya dode suka zama ba iya gane cewa na Allah ne kuma ya zama suna ne suna yakar talakawa masu rauni suna kwace musu arziki suna kwace musu dukiya suna cin kayan maye suna abubuwa munana saboda mai lalacewar aƙida ɗan uwana in ba a samu mutum da aƙida ingantacciya ba duk abin da kake tambani mummuna zai iya aikatawa babban abin da za mu ga misali a ciki abin da yake faruwa a yau din nan wanda ya ce mu misalin cewa illar rashin aƙida ba abin da ba za ta kai wa mutum ba shine abin da muke gani na wasu mutane suka ɗauki makami suna da awar su musulmi ne amma da yake aƙida su ba ingantacciya ba ce suke farwa ɗan uwansu musulmi da suke da awar su musulmi suna kashe musulmi suna faɗe ga ƴaƴan matan musulmi suna zubar da jinin suna kwace dukiyarsu amma duk da haka suna da awar su musulmi ne har ma suna yin maulidi za mu gani bandit suna ko ba ta yi har ma suna zikiri ga sun aje bindigogi amma da yake aƙidar su ba ta da kyau musulmi ya san cewa Allah ya yi ne ya yi gargadi kan jinin musulmi gargadi mafi tsanani domin ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan yace fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima wanda ya kashe ran mummuni guda daya ran mummuni daya daidai ke da ya kashe rayuka baki daya na dukkan yan adam amma mutanen nan suna da awar su musulmi ne bar ma har suna nuna da'awar wai suna ma kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake aqidar bata inganta ba gashi dai suna da awar musulmi ne suna fadar kalmomi har ma suna nuna suna ma sallah ko suna zikiri amma kaga abin da suke aikatawa saboda me lalacewar aqida tana haifar da lalacewar tunani in ba lalacewar tunani ba dan uwanka musulmi kai kana da awar kai musulmi ne amma ka rika zubar da jinin musulmi ka rika zalantar musulmi Albarmar da Allah yake kada a keta wani alfarma kana keta alfarmar ƴaƴan musulmi amma duk da haka yana da awarwar shi musulmi ne dan ne saboda lalacewar aqida iya wannan ya isa ya nuna mana lalle ana buƙatar a nuna wa mutane aqida ingantacciya domin in ba su samu aqida ingantacciya ba to duk abin da kake baka zato za su yi aikatawa mummunan abu kowane iri ne za su yi aikatawa gashi ne suna da awar su musulmi ne amma duk abin da suke aikata munanan ayyuka mafiya muni zubar da jinin musulmi kona dukiya ke da albarun matan musulmi da ayan musulmi amma duk da haka suna da awar wasu musulmi saboda mai basu gina musuluncin su akan akida ingantacciya ba daga nan zaka gane cewa lalle wajibi ne a karantar da mutane akida ingantacciya domin akida ingantacciya ita take kiyaran dabi'un mutane shi yasa annabi shu'aib alaihi salam ya yake kiran mutanansa sai yace mai wala tanqusul mikyala wal mizana ya ana su mai saboda ai munin aƙidar su ta sa suke wannan aikata zalunci saboda ba su da ingantacce gida, sanin Allah cewa Allah ga abin da ya umarci bayi na kare jinin bayinsa na tsare alfarma da mutuncin bayinsa, na kare dukiya a ƙur'ani Allah ya fara. amma tun da su aƙidar ba ta inganta ba me aƙidar su shine cewa in ka yarda da kaza duk abin da ya dama je kai a ƙarshe za ka mutu yana aikata laifuka iri iri in ka tambaye shi baka tsoron Allah ce a ai shi yana jin eh, duk abin da ya aikata na laifi yana da mafita in yi wani salati guda ɗaya shikenan duk ya goge wannan laifi in yi abu kaza na ba amma kai ka manta yadda Allah ya umarni wajen kiyaye jinin bayan sa wajen hana fasadi a bayan kasa wala tusidu fil ardi ba'da islaya to wani misali ya ba mun da suke aikatawa sun hana mutane zaman lafiya sun tada gaba daya al'umma sun zubar da jini sun lalata dukiya menene Allah ya ko manzo saboda shi shine kare jini kare addini kare mutunci kare ainihin wato hankula kare amma duk sun keta waɗannan abubuwa amma duk da haka suna da awar su musulmi ne saboda ne munin gida. wanda yake nuna maka cewa lalle idan ba a samu ingantacciyar gida ba to komai zai iya faruwa a cikin rayuwar mutane za su lalace ɗabi'unsu za su lalace amma idan akwai gida ingantacciya to za ka ga mutane suna da ɗabi'u kyawawa domin akwai alaka ta kusa tsakanin ingantuwar aƙida da kuma ainihin ingantuwar ɗabi'u shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labari yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa wanda yafi cikar imani za ku ga shi yafi cikar halaye kyawawa akwai alaka ta kusa tsakanin ingantuwar aƙida da kuma ingantuwar halaye idan mutum ya zanto yana da aƙida kyakkyawa to a nan za ka san da shi kuma yana da halaye kyawawa amma duk yayin da aƙida ta yi muni to kuma dole halaye kuma su lalace wannan rana a wannan gari aka samu wani mutum a unguwa ya hau mota zai tafi wani gari sai irin masu tsafin nan suka kama shi suka tafi da shi Allah ya san ina suka je da shi suna yanka mutane ya ba da labari a masallacin dore yake ba da labari amma Allah ya tseratar da shi ya nuna ba da labari abinda yake nukta ta labarin da nake so in nuna muku munin aƙida yana sa munin ɗabi'u yake ba da labari shi wannan wanda aka kama shi irin wannan mutanen nan wanda suke masu tsari yan kan masu yin tsafe-tsafen Allah ya tseratar da shi yace wallahi ya gani da idansa ana yanka mutane yadda kasan ana yanka kaji kuma ba wani abu ake ba tsafaci tsafaci saboda bukatun duniya kawai shi da Allah ya tseratar da shi yace abin mamaki yace ranar juma'a sai ga waɗannan matsafan sun ɗauki sajjada sun rataya ko za su yi sallar juma'a wallahi yace ranar juma'a sai ga wai za su yi sallar juma'a to mutumin da yake tsafi yake shirka yake zubar da jirgin kuma shi ne zai je isa juma'a saboda mai ai lalacewar waɗannan a ɗin suna nuna cewa duk da abin da suke aikatawa kana ji ai suna faɗa cewa in an ce la shi kenan ba a yin kuma shi kenan mutum baya ba ta in ya faɗi lahi lahi duk abin da ya aikata babu komai ai kuna je suna faɗa ko kwanan nan wani daga cikin wanda ke da awar malista yana faɗa cewa wai ana cewa akwai nawaqidu la ilaha illallah abinda ke warware da ƙarya ne ba in dai mutum ce la ilaha illallah shi kenan me yake nufi kenan wato duk abin da ka aikata in dai ce la ilaha illallah je ka kai duk abin da kake so kaga wannan munin aqidar yasa suna ganin cewa ba abin da yake warware la ilaha illallah to shirka ba ta wuri la ilaha illallah ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah man yartadda me ma'anan man yartadda an faɗi imani da farko kuma aka ce me man yartadda an faɗi imani ko ba faɗa ba ya kuma imani ku sani wanda yartadda zai yi ridda ya zuya da baya me ma'anar ridda ya yi imani ya ba ta aibar imanin shine ma'anar yartadda kenan ashe mutum yana iya imani daga baya zo warware imanin da aikin da zai aikata wanda yake ayyukan da suke warware imani daga ciki akwai shirka to saboda haka munin aqida yana haifar da munanan dabi'u abin mamaki sai kai tunani a matsayinka na musulmi shin kana iya ganin dan uwanka musulmi a gabanka har ake ka yanka shi dan sai zubi ya kuke jin wannan munin dabi'a to amma idan aqida dai muni ba abin da mutum ba zai aikata ba ba abin da irin abin da mutanen suke yi kenan mutum ya haifi ya kuma ya tona kasa ya binne ta ba ina tausayi yake ina su, a munin akida zai haifar da dukkan wani munin dabi'a duk wata mummunan dabi'a tana faruwa daga mummunan akida saboda haka al-aqidatu awwalan ashe wajibi ne a koyar da mutane ingantacciyar akida dan me dan a samu zaman lafiya dan a samu kyautatuwar al'umma dan a samu ci gaba Allah ya gaya mana cewa rashin inganta imani munanan a genu yin shirka Allah zai rike arzikinsa da albarkarsa gabarin bayan shi yasa annabi nuhu alaihi salam da ya zo yana kiran mutanensa me ya gaya musu yace ku sani ingantuwar aqida ku sila ce sababi ne ingantuwar rayuwar ta duniya haka ya gaya wa sa da ya kira su me ya gaya musu a cikin suratul nuh yace ya me ya gaya musu అచ్చిన సూరత్ను వేగే అవుతు ఏతే إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا ذراء وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغفروا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا kaga da yake duk wa'azin da ya mutu yake na ce ku nemi gafara ubangiji ku daga abin da kuke aikata na laifi domin mai gafara ne shi in inna ukana gafara in kun nemi gafara me zai faru yusil sama alaikum jarara zai bude muku albarka sama ruwa mai albarka ya sauko wa yumdidkum bi amwalin wa banina ya bude arziki ya ba ku yaya ya ba ku arziki wayaz allakum jannatin wayaz allakum anhara ya bude muku ya sauka muku albarka a gonakinku ya gudanar muku da koran muku wayaz allakum anhara malakum lakum la tazuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara kaga wannan da yake mun cewa in kun ba Allah ga ni'imar da za ku samu in kun yi tauhidi haka Allah yake walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama da mutane alƙad za su yi imani ingantacce su gyara a da su yi imani to da Allah ya buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa kenan kaga rayuwa ingantacciya tana tabbata ne ga masu ne ga masu aƙida ga masu imani bal ma Allah ce zai gadin ta kasan ne ga masu imani wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kaga alkawarin Allah ga masu imani ne in kuka yi imani kuka bi Allah to Allah zai gadar muku da kasar yayi muku albarka a cikin ta irin yadda Allah ya gadar da ita ga mutanen farko saboda haka ƴan uwana tauhidin nan da ake kiran mutane zuwa gare shi shine abin da yake wajibi a ci gaba da yi tun daga yara ƙanana har zuwa manya duk wani wa'azi da za a yi tauhidi shine kan gaba shine wajibi duk wani abin da za a gaya wa mutane shine a gaya musu san Allah abubuwan da ke faruwa yanzu a rayuwar mu ta yau da muke gani gurbatan aqida wato yin gatsali ga Allah ta tabaraka ala da muke gani saboda munanan aqidu da ke yawo a cikin mutane za ga mutane suna fadar maganganu da ban san Allah ba ban san waye Allah ba saboda mai lalacewar su. bal ma suna da awama su shirkar su ma ba irin ta shirkai. da suke da alloli masu iyaka ba ne a shirka su komai ma sun mai da ita Allah saboda lalacewar akida sai riki wani Allah a matsayin a wajensa suke neman agaji suke neman taimako saboda lalacewar akida saboda haka ya zama wajibi akan mu baki daya mu koma mu gyara akidu namu mu san Allah sannan mu kira mutane zuwa ga akida ingantacciya domin halin da ake ciki a yanzu na lalacewar akidu da gurbata akida da muke gani ba wani abu ne ya haifar da ita ba face ainihin wato rashin sanin waye Allah Juya wa ita kanta wato shi kanshi karantar da tauhidi baya shi yasa kamar yadda ake tananatawa lalle lokaci yayi da ya waje ba a dukkan majalisi ya zamo kowace sati ana karanta littafi na aqida domin ƙara tunatar da mutane muhimmancin aqida da sanin matsayin aqida da kuma zaburar da mutane akan rubo da aqida ingantacciya da kuma yakan shirka da duk abin da Allah ta'ala ya ba mutane iko lalle a ga cewa an ga bayan shirka an tabbatar da tauridi a bayan kasa domin wannan shi ke ba da zaman lafiya ga al'umma a yanzu da muke kukan rashin zaman lafiya to mu sani cewa daga cikin manya-manyan hanya ko sira ta samun ingantaccen zaman lafiya da yalwa arziki shine komawa zuwa ga da ingantacce koyawa komawa zuwa ga ainihin bautan Allah shi kadai da sanin matsayin Allah da kuma nesantar ainihin shirka da kuma ainihin gurbatattun aƙidu da ke yawo a cikin mutane fatan mu Allah tabaraka wata'ala ya zauna da kasan mulafiya Allah ta'ala ya zauna da garuwan mu lafiya waɗannan munanan aƙidu Allah ta'ala ya kusan mana da su ya zauna da mu lafiya ya ainihin inganta mana a mu Allah ta'ala dukkan wanda suke ya samu na nan gidi Allah kai mana maganin su kawo mana da su Allah masu kira zuwa ga tawiji ka karbe su ya Allah ka ba su ainihin juriya da hakuri da kuma ainihin nasara cikin da'awa da suke yi wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh